Eh, Wannan bitar ayyukan ya danganta ne akan wata ayar doka da ke magana bisa ayyukan jama'an mashara'antu da ake kira notar. Domin bai wa jama'a isasshiyar dama domin samun notar ta hanya mai daidaiciya a same su a cikin ƙasa ko ina kamar yadda ake samun su a nan yamai ya kasance ko ina a cikin ƙasa ana samun su. Don haka ne bayan doguwar bita a karo na farko da bai bada wani abu a zo a gani ba. Ya zama muna wajibi mu mu dawo domin tattaunawa bisa kan wannan doka domin baiwa 'yan ƙasa damar kai ga wannan aiki ya shafi ma'aikatan shari'a da alƙalai da dai sauransu waɗanda watakila ba su da diploma amma a cikin horon da suka samu da kuma ƙwarewar aikin su na tsawon shekaru a cikin duka aikin ɗaya ta hanyoyin da aka yarda da su.